mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya yi kira ga shugabannin addini a Najeriya da su yi wa kasar Najeriya ado don a sami dawwammamin zaman lafiya kafin zaɓe lokacin zaɓe da bayan zaɓen na shekarar 2019. Farfesa Yemi Osibanjo ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya kai wa taron mabiya ɗariƙar Ahmadiyya na ƙasa ziyara a garin Ilaro ta jihar Ogun. I'm very pleased in particular that the Ahmadiyya movement has always been one that preached Farfesa Yemi Osibanjo ya ce na gamsu musamman ta yadda ɗariƙar Ahmadiyya a kowane lokaci tana yin wa'azi a game da zaman lafiya. Kana tana kira da a zauna cikin zaman lafiya. Mataimakin shugaban ƙasar ta Najeriya Osibanjo ya ƙara da cewa hanya ɗaya da Najeriya za ta sami ci gaba da ɗaukaka shine dukkan 'yan Najeriya su kasance cikin zaman lafiya. Don haka ya buƙaci sauran addinai da su yi koyi da ɗariƙar Ahmadiyya wadda ke yin kira ga zaman lafiya. Shugaban ɗariƙar Ahmadiyya na Najeriya, Dr. Mashahud Fashola, ya ce za su ci gaba da yi wa ƙasa addu'ar zaman lafiya. Dr. Fashola ya ce za mu yi muku addu'ar zaman lafiya, za mu yi wa jama'ar ƙasa addu'o'in zaman lafiya tare da samun zaman lafiyar, ta yadda za a samu ci gaba mai ɗorewa. Daga bisani mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Yomi Osibanjo ya yi wa Najeriya da 'yan Najeriya addu'o'i jawabi a cikin harshen Yarbanci. Iwaju iwaju lẹ máa máa lọ ẹni orí rẹ̀wẹ̀sì ẹ̀ nírà lọ sẹ́yìn iwájú ni gbogbo a máa máa lọ. Taron dai an yi shi lafiya an watse lafiya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.